وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a matsayina na mai masaukin baƙi wanda ni na gayyace ku a wannan masallaci na miyatti ina muku barka da zuwa godiya muke saboda ɗazu nake makai na faɗa da wa'azi kuma sai wa'azin na mai bani dariya tun ina zama a miyatti gemu na baki wulik sai na ga gemun na wayan ya koma kamar hankaka can fari can baki na ce to na shi ne gayya ne aiki shi kuma ina yake yanzu muna roƙo Allah ta'ala ya sa ya zamto a ƙarshe a ce inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'ikum mashkura nayi wannan saboda kun san mai gidan nawa yadda muke da shi yan uwa muna yammacin ranar lahadi hudu ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1448 wanda ya daidai da sha tara ga watan bakwai shekara ta 2026 ni farin ciki ma na rasa me zan fara da shi saboda a yau ina gani na cikakken ɗan gata a dama da ni ga yayana malamina aminina masoyina abin ƙaunana wanda nake fatan har aljanna Allah ya sa muna tare sannan kuma ga shi Allah ya tsawaita rayuwar iyayenmu ana sa albarkar nan har yau da yanke mana to kuma ga ƴan uwa ɗalibai waɗanda muke da'awa tare waɗanda tun da aka faro haka ake ga kuma nan asgar sai dai abu ɗaya sa jikina yin sanyi kafin na taso ran da na zauna a nan na ƙarfe a masallacin nan ɗan makwayan gombe ne a inda ni na tashi wannan bawa allah da duk inda muke na tare da mu mun zo wannan gari bai su ko ne to ina so in gama addu'a gare shi sannan kafin in ce komai in yi mana ta'aziyar dan uwa Malam abubakar famasi da allah ya karɓi rayuwarsa muna roƙon allah ta'ala ya gafarta mu Malam abubakar allah ya sa aljanna ce makomansa yanda aka rinka masa shaida na kwarai Allah ka rufa asirinsa kai masa shaida da tafi wanda al'umma su kai masa kamar yadda kuka sani ba tsawaitawa zan yi ba musamman ma la'asgar ina ga yafi ni cancantar lokaci mai yawa fiye da ni kaina inda zan iya sa ma zaman nan da za mu yi maudu'i sai in kira shi da suna uku so hudu na muminai uku so hudu amma na muminai wani hadisi ne nake so in magana a kansa a gurguje hadisin abdullahi dan umar allah ya kara yadda a gare shi wanda malam nasiru na albani ya hassana wannan hadisi a cikin littafinsa na sahihul jami hadisi na dubu uku da arba'in da biyar abin da ya sa na sa musu wancan suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne a cikin hadisin yake cewa salatun Muhlikatu. akwai abubuwa guda uku duk wanda ya auka musu to sai sun halaka shi su halaka duniyarsa su halaka lahirarsa kuma suna da alaƙa ne da zukata kuma zuciya dama ita ce dan adam to kaga duk mumini kuwa ba zai fada abin da zai halaka shi ba sannan na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa salatun munjiyatun akwai wasu ukun su kuma eratar da mutum suke yi daga wahalar duniya da azaban lahira wa salatun kaffaratu akwai uku in sun samu dan adam sun kuma kankare masa zunubai suke ka san ba a haduwa da Allah da datti Allah mai tsarki ne zai karba sai abin da yake mai tsarki na ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce salatun darajatu abubuwa uku in kai kokari suka zama dabi'unka to za ka samu daraja kullum ɗaukaka za ka rinka samu wurin Allah subhanahu wa ta'ala bari rinka kawo su ba tare da na fashin bakin larabcinsu ba saboda in kiyaye lokaci na farko da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa guda uku suna halakarwa yace akwai shuhun muta' tsananin ruwa tare da bala'in son duniya <laughs> kowace ɗaya wannan ai bala'i ko wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu Allah bai san marowa yace in kai ma kanka kai ma wallahu al hmm. Allah mawadaci ne wa antumul fuqara kuke nema in ka ji na ce ka bayar ya maka zanyi ba dan ina son abin hannunka ba to sannan kwaɗayin duniya shi wannan babban matsalan sayunsil akhira zai mantar da kai lahira gaba ɗaya lissafin mutum zai zamto babu 1 plus 1 ɗin lahira sai mutum ya waye gari cikin waɗanda Allah ya zarge su da cewa ya na zahiran min alhayati duniya wa hum anil akhirati ghafilun dan Allah ku kiyaye mun waɗannan kirga na farin jakada ku kidanye su da yatsunku ku rubuce su da alƙalamin ku ku taimake ni mu sanya su cikin ayyukan mu dan wallahi su ne tsira ruwa da ake ta haɗu da kwaɗayi ya ce wa hawan mutaba da san rai wanda ake gashi an ga gaskiya ake ɗauka shi wannan dama sayi na ali ya ce sudda an al-haq in dai mutum na da son rai to biyan da gaskiya za ta bayyana ba zai daukan ɗaukanta ba wannan ko abin da ya hana sa abu lahab su samu rahaman allah kenan kar ka zama jikan zama jikan irin su sayyidina abubakar da bilal allah ta'ala ya datar to wannan siffa da annabi sallallahu alaihi wasallam anan siffa ce ta ayyukan zuciya zunubai ne na zuci wanda duk din mutum ya yi su sai sun lalata masa addini kuma sai sun lalata masa abin da yake asalin wato mai sunan shi a rayuwarsa na ukunsu a ƙarƙashin wannan mun samu biyu ko na ukun shi ne asalin wato a ijabul mar'i da nafsihi mutum ya rinka jiji da kai yana jin ba wani sai shi irin in sun bayyana to sai dai kowa ya rusuna wallahi tallahi wasu sun bayyana sun fika kuma sun biki ƙasa ba su ci nasara sai na abubakar radiyallahu anhu aikin al'arana ɗaya kai masa alƙawarin aljanna so takwas amma ka ga yana taka tsantsan wurin biyayya ga Allah aka ce kai da aka yi maka albishir wa mata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam huwa an karadin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya yana mai yarda da kai take totar abinka yace ba irin mu ake yaudara ba in zan ji kafan dama aljanna aikin nan ba mu daina shi sai ta hakunta shigo za mu ce alhamdulillah kullum ka raina kanka gaban Allah sai Allah ya daga ka hadisi ne ingantacce galibi duk mun san shi kuma tafi gaba na biyu shine salatun almunjiyat masu tsiratarwa wasu abubuwa ne zamu mu rika tsirar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al'adlu fil ghadab wa ghidab ka zamto mai adalci a lokacin da kai fushi kar kai zalunci a lokacin da aka yarda da kai kar zalunci wanda yadda da in ka samu wannan a kai kam insha Allah dan aljanna saboda ka yaki zuciyarka ka tarbiyyantar da ita inda Allah yake so kuma ga alƙawari can a suratul nazi'at ba mu manta ba mm. wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa lamba ta fito in ka zama haka saboda haka ƴan uwa masu albarka adalcin nan a ko'ina a da yaushe sannan kuma na biyunsu ƙarƙashin wannan da gaske abin da ke kubutarwa shine al'asdu fil faqri wal ka zamto ɗan tsaka tsaki lokacin wadata kar kai almubazzaranci dan babu karya hana kaciyar ka bada Allah zai biya man dal ladhi yuqridu laha qardan hasana kuma ba talaka ke ma nan ba alghani eh. ne Allah saboda haka duk rayuwa ba rayuwa mai daɗi kamar rayuwar da aka yi ta tsaka tsakiya gaba ɗaya mu ma Allah ya ce ka zalika ja'alnakum ummatan wasafa a ta tsaki in Allah ya baka wadata kaga ka kai biyan bukata karkace sai na fiwa ne kalli wani ne ma Allah sujada da bai da shi dago shi kai ma Allah ya Shi ne hikimar zakka hikimar zakka ka fitar daga abin da ranka ke to wannan yan uwa shine na biyu karkashin wannan sannan wa khashiyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniya ka zanto mai tsoron Allah a sarari da koyi wallahi duk abin da wani zai baka dan karka ji tsoron Allah Allah ya riga ya baka abin da yake abin da zai baka dauki ni'imar gani da Allah ya baka dauki ni'imar lafiya je ka general hospital nan bolari ka gani jeka da fari ka je ka gani wani na ya wata uku akan iska yake rayuwa siya ake oxygen haiko da kafanka ka shigo ɗakin Allah ya baka dama kai masa sujada to ka zamto mai jin tsoron shi ya kai girman abun kunya Allah ya maka wannan ni'iman kuma ka je ka saba mishi da wannan ni'ima wallahi ko surki ne ya baka mata ka aura in ka san ko wurin shi ka sai ka canza riga sai kai shigan ka bana auren ma in za ka nema sai ka sa a tattaro masu mutuncin da za su baka kariya a rigan mutunci saboda a yarda da ka. to ya ubangijin da ya maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha ni'imar da ba su kirguwa kuma a ce yau kana saba ne shi ka ji tsoron Allah ita ce dalilin mafi girman ibadun da aka samu an saukar mana da qur'ani ne don mu samu tsoron Allah zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin an samu azumi ne don mu ji tsoron Allah كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله يجدني نيمان الجنة ويبيت قرآن الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن؟ للمتقين ودعاك إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى يقلب عريانا وإن كان كافيا wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wala khaira fi man kana lillahi asiya ba alkhairi a tun mutumin da zai jin tsoron Allah kuma arziki ta duniya da lahira cikin tsoron Allah take wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib saboda haka yan uwa ne kokari wallahi wallahi wallahi in mun san muna da matsala da ubangiji ne kokari mu warware kafin Allah ya ce a taho da rayukan mu sama mu warware mu sulhunta ba abin da yake da daɗin al'amari kamar mu'amala da Allah saboda shi ke da rahaman da tafi ƙarfin zunubanka ya ibadiyar na asrafu ala anfusihim la na ku taho in gafarta muku haka ba Allah ke cewa ta kai so da aka kar a ci kasuwar lahira dan uwa ba mu shiga ba Allah ya dakar da mu ni kan ba tsaya nan ba in dai abu <laughs> to sai na uku daga cikin ukun hudun muku na kusa da ƙarfi kenan jajibari shine ne Allah sallallahu ce wa al abubuwa guda uku suna kankare ma zunubai daga cikin sa sallallahu alaihi wasallam ce intibarus sala da sala yanzu da muke nan a masallacin yanzu ana ta ana buga final din wata wata club ta kwallo guda biyu da za ka ji gidajen kallon kwallo yanzu ina tabbatar muku sun fi duk yawan nan namu da muka cika masallacin juma'an nan sun fi mu yawa a to zaɓi ne shi zuwa masallaci invitation ne daga Allah gayyatar shi yasa daga cikin wanda Allah ce zai musu inuwa da al'arshi ce akwai mutumin da zuciyarsa ta ta da masallaci to ballantana har ka ji kana son zama ka jira sallah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zaman ka a masallaci kana jiran wata sallah ka zo dan ka sallace ta kamar yanzu ai jira muke isha'i yayi mi sallah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana cikin kankaran zunubai wa isbagul wudu fi sabarat da kyautata alwala as-sabarat jam'i ne na as-sabara shine wato shiddatul bard tsananin sanyi ka kyautata alwala ka cika uku ukun nan kana ji a ranka kankare ma zunubai ake yi sannan na ƙarshen su a wannan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo shi ne ce, aqdam ila ilal jama'a. ka taka da kafanka ka je sallan jami'i ba alkhairi ga dukkan gaban da ba ta biyayya ga Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam za a tafi tabuka su jini take suke yagar rigan su su daura jinin su kalli su ce ko zaki tsinke sai kin ji wannan annabi to ya za a mu abun kunya mu kasa kallon kafan mu ce sai ta je masallaci masallaci ba ma jihadi ba to so da ka in kana so Allah ta'ala ya kankare ma zunubai ka taka da kafafuwanka zuwa masallaci yan uwana sai na ƙarshe. salasun guda uku suna daga mutum suna daga mutum a daraja daraja ne in dai ka gansu to Allah ya ɗaukaka al'amarinka ya zama baka da kuɗi a duniya ba matsala bane za a ba ta imanin da zai yi haƙuri hmm? ya zamtowa na bai son ka Allah yana son ka to ne dan <laughs> Allah ya soka magana ta kare kaya tsinki a bakin kan to waɗannan guda uku da Annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya faɗa masu taga daraja na farkon su shine ifa'amu ta'am ciyar da abinci ka rinka ciyarwa ba sai ka koshi ba fa duniyar nan ballantana a Najeriya ba sai an koshi ake ciyarwa ba eh ka ce za ka yi satilin satilin kenan ka ji an ce da kudu ka shiga aljanna ba wanda ya taba satilin mala bakar mahmud guni allah ya ji kansa da Rahama, ya ce duk duniyan nan ba wanda zai mutu face akwai guri a ransa in mutumin kirki ne na gurin wani aikin alkhairi da bai cin masa ba haka zai tafi idan mutumin kawai ne na gurin wani sha'anin banza da bai cin masa ba kuma haka zai tafi to saboda haka ka ciyar ku tuna hadisin abdullahi bin Allah ya kara yadda a gare shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina hadisin sa na farko tun kafin kafarsa ta taka doron kasa yana kan raƙumi ya shelar hanyoyin rahama ce ayyuhan nan ya ku mutane silil arham ku sadar da zumunci wa at'imu ta'am ku ciyar da abinci wa sallu bil layli ku zama mazaje ba mata ba ku tashi ku sallah cikin dare wan nasu niyamun alhalin mutane na bacci in kun wannan kun gama naku shi kuma Allah abin da zai muku shine tadkhulul jannata bi salam aljanna ce cikin aminci dama gaisuwan ita ce Salamu alaikum bima sabartum a gidan aljanna ko amincin Allah ya tabbata gare ku sakamakon hakurin da kuka yi hakuri ko wahala gare shi duk wanda kaji an bashi hakuri ya ji babu dadi Ka an ce ku kira wani da wani su ba shi haƙuri kila zai yarda an riga an sha shi sai dai nemi ladan sa wurin Allah to da aka ciyar da abinci ga mabukata na biyu ne ifsha'is salam ya da sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba matukar musulmi ne ba ruwanka da kabilanci ba ruwanka da bangaranci ba ruwanka da duk wani cici in ba musulunci ba in wannan musulmi ne yi masa sallama roki Allah ya masa gafara sadar da zumunci da shi wannan yaɗa sallaman tana daga cikin dalilan da zuciya ke taushi a kaunaci juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cewa in kana yaɗa sallama za ɗaukaka darajarka yan uwana na ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu bil laili wan nas niyamu sallar dare eh rajistan masu gaskiya kenan sanda aka yi tidis ka ce ma Allah present ina nan Allah an kasa a bamu zan rufe da hadisin imamu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce duk lokacin da ɗaya bisa uku na dare ya saura Allah subhanahu wataala yakan sauko sama ta ɗaya sauko da ta dace da shi yakan rinka cewa man yad'uni fa astajiba la wane ne mai kira a amsa mai ko gwam mai kira ka kai ko ka san in dai kiran kira ce to kai din kai ne haka ne ko tana ce shugaban kasa ballantana a ce kaza Allah su wata ta'ala Allah sallallahu alaihi na biyu zai ce man ne. waye mun laifi musafanta in gafarta ne. wa man ne kai wake da wata damuwa ta duniya shago ne ba kasuwa kai ne kuma lawan Allah ya yi mata ita ya yaye mana dukkan wa zai roƙe ni gidan haya ne ake so a koma gidan kai lafiya ne babu yaya ake so a auren promotion ake nema a ofis? menene damuwar Allah ce ku roƙa kun zo wurin fa utiya lahu zan baka eh. kar kuma kai shakka dan an ba wani abin da ya yafi naka kai in dai ma duniya ce kalli kafiri an bashi fiye da abin da kake nema kuma zagin Allah yake ina ga kai mune shi yasa ko hana ka wata ni'imar duniya Allah ya karka dauka bai san ka ya riga ya san alkhairin da yafi dacewa da kai shi ya aje maka wannan shine iya abin da na iya faɗi abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya sa ni tarayya a lada da tija arziki Allah ya maka albarka Allah ya maka tsawon rai ya ƙara maka lafiya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 ƙaddanta shi na yadda za ku wallafa anna wa an islami sairin to an sauke kaya sai kowa ya nemo pickup masu trela da sauransu sai a ta ɗiba gwargwadon abin da allah maɗaukin sarki ya sa aka ba a je a yi aiki da su madalla da wannan majalisun wallahi masha Allah Allah ya tsara mana albarka mu duka ba tare da ɓata lokaci ba za mu nemi babban malami sannan kuma magajin wata kujera daga kujerun a sheikh muhammad awal adam albani zaria muhaddisu asirihi eh, malam dr kabir asgar liyatafaddal masururan mashhuran ma'ajura muna roƙon malam Allah ya tsara wa rayuwa albarka Allah kuma ya datar da harshensa kowa sai ya ƙara buɗe buhunsa domin ya ji mai za a ƙara zazzagowa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a babu shakka ina cikin farin cikin gamuwa da waɗannan fuskoki masu albarka a wannan gari mai albarka cikin wannan masallaci na liyatti a sheik malam musa adam hula yana cikin mutanen da nake kauna sosai a rayuwata kuma yana cikin wanda kullum suke tuna mun da mu. a sheik mala albani dare allah ya gafarta mashi kuma malam yana cikin waɗanda har yanzu suke muni nasiha da faɗa da tankiya shi sa wani lokaci ina ga lamba wayarsa har sai na fara sanata wai ko dai na hau shonda ne a 'yan kwanakin nan kamala allah ya saka da alkhairi ah, aslan ni na zo wani sabgare ta shafi irin aikinmu na university a garin kumo kuma wanda da na yi ne ma in wuce ne in kwana a kan abin da ya kai ni kuma gobe in juya zuwa zariya amma mala ya ce lalle in tsaya a gaisa da yan uwa a sada zumunci kuma na amfani da wannan damar na sauke wasu nauye-nauye muna fata Allah ya sa albarka cikin haɗuwar mu a lokacin da gwani malam jamil da lafi khairan yake karanta ayoyin alkur'ani mai girma cikin sutul furkan hankali na ya kai kan fadin Allah wa kalar rasulu, ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wannan aya wadda tana kunshe ne da wani zance mai muhimmanci wanda kuma ya zama wajibi ko da yaushe in muka bi ta kansa mu yi tadabburinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin gatar da Allah ya yi masa da yadda Allah yake karban kokensa wanda Aisha radiyallahu anha take cewa a cikin hadisin sai Muslim tace bana ganin ubangijin Fati yana bin sarranka hmm. wato duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so Allah yakan yi masa kafin ma ya tambaya to lokacin da Allah ya saukar da turji man tasha'u min hunna wa tu'u ilayka ta sha. Allah ya ce ya bashi zabi ba sai ya rabon kwana wa matansa ba wanda duk ya so ta kwana a wurinsa kawai ya nemo ta wanda bai so ta kwana a wurinsa bai kauda kai daga barinta babu komai wato abinda idan wani yayi sunan shi zalunci amma Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damar yin haka duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kawaicinsa bai aiki da wannan damar ba to da Aisha ta ji wannan karatun shine abinka da irin hali na iyayen mu mata tace sannu dan gata kai kan Allah kama abinda kake so yake maka to mun kalli wannan matsayin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake masa abin da yake so to ina kuma ga ce shi ya kawo ƙara gaban Allah akan wani laifi da mutane suka yi wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura lalle wajibi ne akan mu ƴan uwa masu albarka mu yi ƙoƙari mu ga cewa ba mu shiga cikin wanda za su wannan a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake da litigation against you kuma a gaban Allah madaukakin sarki kuma rana alkiyama wanda da ya shiga cikin wannan litigation din to kashin shi ya bushe ashe ko mu da muke raye a yanzu kullum muke jin ana karanta waɗannan ayoyi muke karanta su ake mana tafsirin su mafi yawan ma mun haddace su ko mun karanta da tafsirin su ya kamata mu dinga ɗaukan izina daga sakon da ke ciki tarihin saukan ayan yana komawa ne zuwa ga wata matsala da ta akwai wani mutum da ake ce mishi annadir ibn al-hari daya daga cikin zakakuran shawa, a wajen iya zalakar zance da iya sirka magana mai kama hankali kuma ya kasance cikin jagororin kafirci a makka waɗanda suke tashi faɗi ko faɗi tashi kai ake cewa ku ganin cewa sun hana addinin musulunci sakewa ganin cewa sun hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya abinda Allah ya aiko shi na addini shine yake zama da Qurayshawa yana ce musu halummu ilai ku zo nan ku taru la uhaddithannakum ar-rustum wa an akhbari farisa wa biladiha ku zo ba ku labarin sarakuna irin su rustum irin su wane irin su wane irin su farisa kafirin nan sai ce fama ja'akum bihi muhammadun laysa bi ahsana min zalik ai abinda ma muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake kawo muku ai bai kai waɗancan labaran ma daɗi ba haka wannan kafiri yake wannan tsaurin ido da wannan ƙarya ya san ba haka ne. to a sanadiyar haka sai tara ƙurin shawa ya ta gaya musu labaran da da na yanzu wai da nufin ya kautar da hankalinsu daga sauraron Alƙur'ani mai girma daga ikibari da shi ballantana kuma haska musulunta sannan galibin mu san kissar cewa ƙurayshawa sun kasance a lokacin mausimi na aikin hajji sukan tsaya a tsakankanin hanyoyin da ma'aikata 'yan aikin hajji ko umara suke shigowa makka suna tarasu, suna musu tankiya suna ce musu ina hadzirukum gulama bani abdul Mutsali, muna jan kunnanku ku kiyayi zuwa kusa da matashin nan na kabilar banu abdul Mutsali, shine wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suke nufi فإنه يقول كلاما يفرق به بين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه وبين المرء وعشيرته sai ai zancen da yake faɗa zance ne na raba kan mutane zance ne na kawo tashin tashina haka ƙurishawa suke waɗannan suke suke ittisali da al da al-qadima min al-biladi an-na'iya wal-qariba suna ga musu wannan zance dan su kore su daga sauraron. Alƙur'ani mai girma su kore su daga sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasun su kuma haka suke wasiya ga waɗanda suka san su tun daga garuruwansu suke aika musu da sako cewa to muna nan dai a cikin makka muna fuskantar wani kalubale to kar ku sake ku ku shigo garin nan in kuma kun shigo ku yi takalan tsan almuhim idan muka kalli waɗannan kisoshi waɗanda kisoshi ne tabbatattu wasu suna cikin kutubu sita al'usul wasu su kuma suna cikin ummahatu kutubu sira irin ibn hisham irin ibn kasirin ire-irensu za mu ga cewa wato shawa ba su ƙasa a gwiwa wajen yaƙan alƙur'ani ba amma wannan bai Allah ya isar da saƙon shi ba bai hana Allah cika hasken alƙur'ani ba su ne suka yi asara a karon farko kuma waɗanda ba su tuba a cikinsu su ne dai suka zama asararru ha a ƙarshe Allah ka tsere mu daga asara wannan a ta za da ƙudaishawa suka yi ita ta ja har al'ansar suka shiga gabansu mutanen garin madina kafin ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya isa madina galibinsu sun musulunta sun wayi gari a cikin addinin musulunci suka tashi suna yin sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso madina ga baki daya kabilun ausu da khazraju sun riga sun gama musulunta a lokacin sai kaga me yasa aka wayi gari wato mutanen madina sai suka zama suna da ragama a al'amarin ilimi na qur'ani jiba matashin saurayi irin zaidu dan sabit radiyallahu anhu wanda dududu sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina shekarar sa goma ko rabu makamancin haka an haife shi a shekara kafin hijira shekara goma biyu kafin hijira ma'ana kamar shekara ɗaya gyal da fara musulunci aka haife shi sau da ya zo ya sami shi yaro matashi kankani kuma maraya ba yi da gata an kashe baban shi tun a wani shi'umin yaƙin nan na waka'atu bu'a wadda aka yi a shekara ta biyar bayan fara wahayi wanda kafirai suka karkashe junansu da yawa ciki wannan saurayi ya duku wajen kafin alkur'ani kuma allah ya ba shi fatahi a ciki yana daga cikin 'yan tsirarin mutane da ake kirgawa da yatsu waɗanda suka haddace alkur'ani tun manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga irin maiwar da Allah ya wannan saurayi da irin sa sai tura shi ya ce ka je ka koyi yaren astariyaniya shine yaren yahudawa ya ce fa inni la a'manu dini ba da aminci game da su cikin kankanin lokaci iya wannan yare ya ƙanisa. ranar da za a tafi yakin fathu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki tutar banin najjar ya bashi alhalin da wani mutum ne yake rike da ita amru ibn al-aqsam sai ce ya manzo Allah abalagaka anni kalamun ata'a ilaika ko dai ka ji wani labari game da ni ne wanda baka ji daɗin shi ba nabi ce a'a ma balagani an ka shay'un sayyi'un ba abin da ji game da kai walakin al-qur'ana muqaddama nabi ce amma na gabatar da zaidu ne a kanka saboda ƙur'ani haka zamanin sai na abubakar da siddiq radiyallahu anhu bayan waƙatul yamama da aka kashe alarmomi da yawa sai na abubakar ya laliba cikin sahabbai wannan matashi shi sai na abubakar ya dankawa aikin shugabancin rubuce alƙur'ani wanda ke nuna maka an danka mashi amana duka musulunci an yarda da amanar shi game da addinin nan ba zai canza ko haraki ba kuma a lokacin matashi ne shekarunsa ba su kai shekarun wasu daga cikinmu ba in ba na manta ba yaro shekara ta arba'in da ɗaya ne ko da biyu bayan hijira to kaga a zamanin sai na bakar in muka ɗauka an haife shi shekara sha ɗaya ko sha biyu kafin a fara kafin a yi hijira Za mu sai na abubakar shekara ta sha biyu da sha uku bayan bayan hijirar ke in ka haɗa da wancan zai zama shekarun shi kamar ashirin da biyar ko da shida kaga a irin cikin al'umma mu bai ma san inda ya fuskanta da rayuwar shi yana yana shiriri ta ne wata shi amma aka ɗauki amanar dukkanin al'amarin alƙur'ani aka danka mushi shi ya rubuta wannan alƙur'ani da muke da shi a karo na farko da aka yi compiling ɗinsa haka zamanin sayyidina Usman da aka zo za a sake editing din Qur'ani wannan da ke mu, sayyidina Usman ya ƙara naɗa shi shugabanci wannan kwamiti a lokacin har sai da cikin jarabawa da Allah ya kawo a lokacin sayyidina Abdullahi dan Mas'ud sai da ya zama da bai ji daɗin wannan abin ba yana ganin shi ne auladi domin shi ɗin ma wani gangara ne cikin gangarawan alarmu yana can a ƙasar kufa labari ya iske shi cewa an naɗa zai ɗan sabit shugaban kwamitin gyara alƙur'ani sai ce wa ɗaliban shi kada wanda ya aika da ƙur'anin shi kowa ya riƙe mishi ya riƙe ƙur'anin shi cewa man ya gulo ya ati bima galla ya bar kiyama shi karku karku tura musu domin an bada an bada marsum cewa duk wanda yake da kwafin ƙur'ani ko wani sashe nashi ya aika da wannan kwamitin game da ake turawa kwamitoci memos haka so yace wa ɗaliban shi kada su domin shi annabi ya ce wanda zai karanta alqur'ani ya karanta akan qira'arsa fal yaqra'uhu wanda yake son karanta qur'ani ghaddan kama unzil yana so ya ji shi shar kamar da aka saukar da shi annabi ya ce fal yaqra'uhu ala qira'ati ibn ummi abd shine ibn mas'ud yace dan menene za a ɗauki yaro wanda muna musulunci ko pampas ba a fara samun shi ba a ce shi ne zai shugabanci wannan kwamitin ce to za ka ba za mu yi participating a cikin wannan aikin Shi ne za a biya a cikin tarjuma sai yake cewa ibn Mas'udin daga baya ya yayi nadama wannan abin da ya yi. wata fusga ce ta shaidan kuma ya fahimci cewa zaidu ya fi shi cancanta saboda zaidu a lokacin ana neman marubuci ne ba mahaddaci gangaren ba marubuci yake ne shi kuma shi wata qur'ani a cikin al'ardatul akhira wato lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama a shekara ta ƙarshe ramadana na ƙarshe a rayuwarsa sidna jibril ya zo gare shi ya gabatar mai da ƙur'ani har ƙafa biyu to zaidu na tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan zaman shi yake rubuta duk abin da aka karanta da haka ya cancanta yi wannan aikin fiye da kowa almuhim yan uwa masu albarka kan da shiga mana dogon labari na kan wannan labaran an san su ko Allah ya shi ne irin yadda qur'ani ya zama shi ne tambarin ɗaukaka wannan al'umma tare da dukkan irin ƙoƙarin da makiya suka yi dan su ga bayan Allah bai ba su dama ba kuma har a natsi ƙasa wannan shi ne tambarin ɗaukaka al'umma na, duk al'umma take so ta ɗaukaka? a duniya kuma ta ɗaukaka a wurin Allah to ta yi riko da alƙur'ani riko gyam riko irin yadda magabatan suka yi riko da shi karanta shi bibikonsa ko da yaushe haddace shi bibikon haddasa ko da yaushe tadabburinsa da aiki da abin da ke cikin dokokinsa da duk wani abu da ya danganci girmama alƙur'ani da yi masa hidima da al'umma da ta rike wannan to za ta ga alkhairi a cikin rayuwarta za ta gani a cikin makomata za ta ga haske a cikin al'amuranta kuma za ta gamu da Allah salin alim haka kuma kowane individual kowane mutum guda ɗaya da gwargwadon yadda in kana so ka fahimci mutuncinsa a wurin Allah da yadda ake masa sa ya zama nagari to ka duba ka ga alaƙarsa da alƙur'ani Wani irin daraja qur'ani yake da shi a ilimin wace irin mu'amala yake wa alqur'ani mai girma dan uwa masu albarka mu'amalar mu da alqur'ani ya kamata ta wuce kawai abinda muka dauka ne. hadda da bikin hadda ya kamata ta wuce wannan wannan kawai nuqatul bidaya ce ya kamata bayan hadda na alqur'ani akwai aiki da yawa a gabanmu aiki na farko bayan haddata alqur'ani shine yaya za a yi haddata zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa ashaddu tafallutan min al-ibli fi a cikin a cikin a cikin resolution ta igiyar ta ko da cikin maɗaurinta sannan ya za mu yi mu dinga bibikon ma'anoninsa wajen tadabburi da fahimtarsa da kuma alaƙanta shi da rayuwarmu ta yau sannan kuma ya za a yi mu watsa wannan alkhairin cikin mutane kun gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairun ku shine wanda ya koyi alqur'ani kuma yake karantar da shi to iyaye yanzu abinda suka dauka tsakaninsu da alƙur'ani kawai shi ne su samu ‘ya'yansu sunayen alarmomi kawai a cikin takardar Sardiniya. amma ‘ya'yan ba sa koyan alƙur'ani da nufin su karantar da shi haka ba su cikin alul khairu wai ana koya musu alƙur'ani ne yanzu kawai wai don ya buɗa musu ƙwaƙwalwa wai su iya mathematics da physics da anatomy saboda an fahimci cewa duk wanda ya yi alkurani to waɗannan karatukan ba sa bashi wahala kaga an maida ƙur'ani ya zama wasila ba gaya wasila kuma zuwa ga wani abu wanda yake adna minhu bi kafir kasa yake da alƙur'ani, can can kasa to ni na ganin gaskiya wannan a cikin shi akwai juya ma'aunai akwai taqlibul mawazin kuma a hankali a hankali ya shiga cikin kwakwalen mu kamar mun yadda da shi har ma wata kidan wani yana faɗa sai a ga kamar wani ɗan bakin ciki ne shi ko wani oltama ne ko wanda bai waye Jama'a ya kamata a dawo da wannan ambato da ake wa alƙur'ani da girmama sha'aninsa cewa shi kan shi gaya ne iya karatunsa da haddace shi shi kan shi gaya ba wasila bace zuwa ga wani abu can ba. idan ya idan ya wasilar ta samu to a matsayin riba kafa amma ba wai dan shi ne manufan ba manufar karanta alkur'ani dan a karanta zancen Allah a iya shi a haddace shi a yi aiki da shi ya zama abokin kwanciyarka da haske a kabarinka ranar alkiyama kuma a dinga ce maka ikra wartaqi fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha ikra ko utlu kama kunta tatluhu fi dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin tatluha ko lafazi makamancin haka duk waɗannan abubuwan jama'a ba sababbi bane sanannu ne a gare mu mun saba jin su malamai suna karanta mana kullu da ya kamata ya zama sabil din da ake bi yanzu wajen hadda alqur'ani to alakanta shi da sanin darajar cewa kai mahaddaci kana ɗauke ne da zance mafi kyau a duniyar nan kuma inda annabi yake cewa fa inna asdaqal hadisi kalamullah zance mafi gaskiya kuma zaɓi ne daga Allah da ya baka wannan damar ba kowa yake samun ta ba amma fa qur'ani ya fi karfin a ce shi wasila ne kawai zuwa ga wasu abubuwa na duniya idan abubuwan duniyan sun samu to ka ɗauka riba kafa amma kuma inda Allahi khairun wa abqa abinda ke wurin Allah shine mafi alkhairi kuma shi ke da tabbas waɗannan na duniya kuma kamar yadda ɗan'uwa malam Umar ya faɗa duniya saboda ba a bakin komai take a wurin Allah ba yana ba kowa ita haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duniya a wurin Allah ta kai darajar fuffuken sauro da ma saka kafirun luqmatan da da ko shurbata ma'i da kafiri ko tsantsanan ruwa ba zai samu shi yasa wata ranar sai da Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda eh, kamar yake cikin Bukhari da Muslim ya shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani daki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama ya dan huta haka yace yace da na kalli dakin fa ma ra'aytu shay'an yuraddu ilayhi al-basar ban ga abin da za a kalla kuma a ƙara kallon shi babu wani abin sha'awa a cikin ɗakin ɗakin fiye halitta gaba ki ɗaya amma babu wani abin da za ka kalla a ce ƙauyenci ya kama ka bari ka sake kallon shi ce in ban da wani buzu buzu an san buzu ya ko yace wanda kadis wadda min tuli ma labisa shi ma yayi baki saboda tsawon dadewa da ko min tuli ma labisa saboda tsawon zama da aka yi ta yi akan shi ayi sujuda ayi ruku ai zaga buzu idan na idan na mutum ne wanda yake fursamin laini za ka gidi ya yi cibiri cibiri duk gashi ya tsoke ko irin na suwa na dawa ne. <laughs> to buzun ya lalace gaba daya gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake shingida akan karauni tabar makarauni har ta mushi sheda sai Umar yace ya manzo Allah sausa alta rabbaka fa wasa'a alayka فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله shi ya manzo Allah me zai hana mutuna fa Umar ya daga cikin mutane da annabi yake cewa da za a yi annabawa a bayan shi Umar na cikin su wanda yake magana Qur'ani ya goyi bayan sa dan ka gane zurfin hankali da ilimin sa ko shi ne wannan tunanin kaga tunani ne kenan masu hankali da zurfin tunani da hangen nesa ba tunani ne na gama garin mutum ba ya ce wa annabi zai hana ya manzo Allah ka roki Allah Allah ya yalwata maka kai ma ka samu jin daɗin duniya yace ga Farisa nan da Roma kamar yace ga America da Ingila ko ga Japan da China kasashen kafirai Allah ya yalwata musu gashi ba sa bautawa Allah Umar yace Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rake shingide da yaji wannan zantan kawai sai ya gyara zama zantan yayi girma yace aw fi hadha anta ibn al-khattab kai umar da nake maka kallon mai hankali ashe kai ma kana yin wannan tunanin to a shaɗin sai ce ya ce ula'ika ƙaumun waɗancan mutane ne wanda ba su tayyibatuhum fi ta ad duniya. Allah ya gaggauto musu abinda za su iya mora ne na lahira a nan duniya yace mali wa duniya ni na ba da duniyar nan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni a cikin ta kaman matafiyi ne da ya gaji da tafiya ya ga wata yar inuwa ya yi fakin din abun hawansa zai ɗan huta kafin ya ci gaba da tafiya sauraka kun wannan shine surar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kallon duniya to wannan duniyar da da ba dan Allah a wurin shi ba ta da wani kima ba to da ba zai ba kowa ba sai wanda yake so amma saboda ba ta da kima Allah yana ɗeba kowa a matsayin jarabawa ga da Allah zai masa ko kuma a matsayin iya raban shi kenan a wurin Allah shi yasa Abdurrahman dan Auf radiyallahu anhu tajiri cikin sahabbai ko yayi azumi ya zo zai buɗe baki aka kawo mashi abin karin buɗe baki irin na attajirai wanda za a kawo abinci kala-kala nau'i daban-daban da ya kalla ya kalla kawai sai fashe da kuka ya ce a ɗauke ba ne ce ya ce na tana ɗan'uwa na musab ya fi ni alkhairi a wurin allah ya mutu an rasa likafanin da za a rufe shi ya ce ni kuma zo ina cin irin wannan abincin ce ka ina jin tsoro kai ya zama cewa ina cin rabona na lahira kuma yana cikin al'ashar kuma bashiru ne bil janna to ni ba na kawo wannan da ce mutane yau kada su ci ɗanyi ba ta bane kul man harama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq a cikin ko rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar amma zancen da ya kawo mu wannan abinda larabawa suke cewa al hadithu zu shuju zance wani ke ta da wani dan mu san cewa alqur'ani jama'a lahira ce asalin abin da ake nema da shi duk abin da mutum ya samu a sanadin shi a duniya sunan shi riba kafa wato an baka irin wani dan bonus ne kafin aje na can din amma kai kada ka nufaci duniya da shi babu wanda zai iya baka abin da Allah yake bara na alkur'ani saboda kan ka nufaci duniya da shi sai Allah ya tsame hannunsa domin Allah a cikin ka'idarsa ya sa wa shi ka'ida baya karban abin da aka yi shirka da shi hmm. sai ce ka je gun wancan da kai masa shirka ya baka kuma shi wancan bai da abin da zai baka sau da aka uwa masu albarka mu zama yaushe masu ƙoƙarin gyara niyoyinmu da ikhlasu mu zama wasu addu'a da neman tsarin Allah daga ainihin wato sharorin riya wadda ke saɗaɗawa cikin ayyukan mutane kamar da hadisa abu da ya nuna kamar yadda tururuwa ke saɗaɗawa cikin duhun dare ta hau falalan dutse ba tare da kowa ya sani sannan kuma mu guji ɗabi'ar ƙoƙarin sai mun ziga ma'abota alkhairi a cikinmu har sai mu je mu zamar da su wa hum la yashkuru wani lokaci mu ne muke zuga su mu dinga musu kirari idan da ake ma ɗan duniya kirari mu dinga shigo musu da madahil na alfahari wani lokaci saboda ƙauna saboda soyayya saboda ganin alkhairinsu amma dai mu dinga tsara muna duban bakin gata yan uwa masu albarka kana cika ku da dogon surutu wanda zai mantar da ƙarshen shi ya mantar da mu farkonsa dama dai gaisawa ce da fatan alkhairi to ina wa kowa da kowa fatan alkhairi Allah kuma ya gafarta mana mu. Allah ya gyara mana ayyukanmu Allah ya kawo mana maslahohi a cikin al'amuranmu ya gyara mana ƙasarmu da shugabanninmu ya magabatan mu cikin malamanmu da iyayenmu da sauran ummu musulmi ya sa mu gama lafiya وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ko dai ba abin da sai dai muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfani da abin da aka yi allah ya karɓe mu ko allah ya karɓe ni yau domin karatu da za a yi za a ji shi yau a gajiye amma allah maɗaukakin sarki sai ya zanto ya karɓi nauyin da nake ji ya tsora waɗansu waɗansu sauƙi sama da abin da za a ji a gurina muna roƙon allah maɗaukin sarki dukkaninsu allah ya saka musu da alkhairi allah ya cika larinsu gaskiya na zo a gajiya amma zan tafi a wasake alhamdulillah idan allah yana son bayi sai ka musu hanyar da za su ƙara san shi wannan majalisi ne dama na yau na karatun hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam malam kabir yana cewa karin cika ku da surutu wallahi ba surutu ba ne إنما هي تنبيه وتعيها أذن واعية ya kamata duk wani zuciya mai kiyayewa ya kiyaye dukkanin abin da muka ji tun daga bakin malamin farko har abin da shi mana zai isar mana jin waɗannan ya kallon zuciya yakan mai da zuciya ta zanto ta dawo taitayinta kuma hankalinta ya da kwanciya da yawa na san an zo nan a gaje wani ya taso kasuwa ne wani ya taso daga wani damuwa ne amma allah maɗaukin sarki ya kawo mana waɗannan malaman su kwantar mana da hankali madalla da kwanciyar hankali irin wannan wanda ba lallaba ka aka yi ba gaskiya aka tsora a kan zuciyarsa don ta samu nutsuwa da abin da ake tsora ta a akaramakumullahu allah ya tsawaita rayuwa Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin abubuwan da aka ji da kuma wanda kuka faɗa mana kun sauke nauyi Allah ba mu ikon amfani da nauyin da aka sauke mana Allah maɗaukin sarki ya ƙara soyantar mana da littafin Allah a cikin zuciyarmu ya kuma ba mu ikon kiyayewa kuma ya ba mu ikon karantawa a na lailu a farafan nahar dare da rana Allah ka yi ilhaminsa a cikin zukatanmu ta yadda za mu dinga jin cewa ya sauƙaƙa a bakunanmu da da mu.' saboda lokaci ya ja kuma amin ishara ni kaina ba zan ƙara komai a kan wannan ba sai dai ina isar ranar da ta'aziyya na ɗan uwa babba kabir wanda kowa ya san shi ba wanda zai ji sunan shi face sai ya tuna wani alkhairi da ya taɓa gani tattare da shi musamman ni ba abun da zan sani tattare da shi banda alkhairi Allah masa rahama Allah ya lota kabarinsa ya sanya haske da ni'ima a ci lura daga wannan haɗuwar samu na kalle mu duka Wani abdullahi zai rabu shi da majalisun nan zan tona ma asiri ne amma yana jin malamin ciwon umar umar sai zariya ya bayyana aka ce masa dokta asgar ya zo sai ce wane wane mutum ai koma komai ban san dai inda ya da abunan nan ba amma gashi na yau alhamdulillah arha Allah ta saka da alkhairi malam zuwan ku ya haskaka mana ya daɗaɗa mana wannan shine soyayya ta gaskiya soyayya ta musulunci tun ina gida wani yake ce min me yasa ban gaya musu malam umar yana tare da dr asgar na ce muku malam asgar ɗin kanshi daga baya zo shi ya shiga shabaka <laughs> likulli shannin tsabaka Allah ka mana mai kyau ka ba mu ikon aikata kyakkyawa waɗannan fuskakuna mu duka da mu da ku da su duka muna fatan Allah ya haɗa fuskokin a gidan aljanna daga ƙarshe zan kira malam rabi darakta na hizuwa a matsayinsa na ɗaya daga cikin masu gudanarwa a wannan masallaci saboda wanda yi gayya yau ba ni ba ne malam umar shehu zariya ya kunji a bakinsa da aka nima gayyata na aka yi ni kuma zan gayyato a matsayina na mai gayyace-gayyace ya zo shi ya rufe mana wannan zama tare da matsayin shi na mai masaukin baki bayan wanda ya sauki bakin da ka malam jamilu ga kai muna godiya allah ya saka maka da alkhairi akwai kauna mai ƙarfi tsakaninka da malam domin waɗansu suna ce mana ko ku yan uwan juna ne saboda allah ya ku farare gemun ku iri daya akwai wanda ya ga shi malam da rawani da wannan ya ce ga amma wannan kanin ku zai su ne ko malam umar shehu zare nan to haka shi malam jamilu farin gwani shi ma ne ya gaishe yake anya waɗannan kam da dai suka yi ta faɗa abin da za su faɗa na alkhairi wanda zuciya idan ta ji za ta ji daɗi Allah ya saka wa kowa da alkhairi lallai malam kabiru allah ya biya har muka iso nan wadda yana cewa ya aka yi ba a sanar cewa duk da kai ba to ban sani ba ko idan an tashi zai neme ka ne koya ne wallahu jiri ali allah ya saka da alkhairi kuma gaskiya dukkansu akan hanya sai dai kawai sun saba abin da in ba irin kumbawar haka da wani karatun ake daban allah ya saka da alkhairi marabi'u a yi wa malam abdulkadir addu'a domin ya zo har ya juya mota za mu taho ya nemi jikin shi baya jin daɗin da zai iya ɗauko ne a mota ya kawo an samu tsaye ko lallai ya koma gida muna roƙon Allah Allah ya ƙara mishi lafiya hada billahi tawfiq wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله wasu wasalamu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi amma ba da wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar da malam ya fada a madadin kamar da malam ya fada a madadin kwamiti na gudanarwa na wannan masallaci muna da miƙa godiya mu da Allah madaukakin sarki da Allah ya saka mana wannan majalisi da wannan manyan manyan malamai muna godiya wa Allah muna roƙon Allah abubuwan da muka ji na karatu daga gare su Allah ubangiji ba mu dukan killace su a kwakwalwar mu kuma ba mu dukan aiki da su malam Musa Adam ya hula jagora kuma uba malami a wannan majalisi muna godiya sosai ta yadda dukkan wata dama in ta samu da wani malami ya shigo cikin wannan gari ko ta sa ne ko ba ta bangaren in dai yana da masaniya to kuma zai kokari ya cewa ya kawo shi wannan majalisi don an amfani da shi mala Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kara wa rayuwarka da alkhairi dan uwa ni yi wa annabi salati waɗannan malamai namu muna roƙa musu Allah Allah ya kara wa su albarka Allah ubangiji ya kara wa ilimin su albarka muna roƙon Allah ya yi wa zuri'ar su albarka ayyuka da suke na da'awa Allah ya ƙara musu buɗe a cikinsa muna roƙon Allah ya tsare musu mutuncinsu da imaninsu da tsare musu ainihin wato addininsu Allah muna roƙonka ka hana mu ganin laifukan malumin ya Allah malam Musa da sauran maluma da muke tare da su a wannan gari suna Allah ya ƙara wa su albarka Allah ya ƙara wa ilimin su albarka Allah ya wangiji abubuwan da aka sa a gaba ake buri ake fata Allah ya ba